يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta juma'a muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzo tana da shekara 1438 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau biyu ga watan shida shekara ta 2017 a makaranta ce ta alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anonin da suke tattare da shi alkur'ani din wacce muke gabatar da ita cikin wata ramadana a masjidin sahaba da ke kundila a cikin garin kano yan uwa in ba manta ba muna cikin surful bakara a jiya mun tsaya ne a kan aya ta 274 a yau za mu dora kan aya ta 275 kafin ta jiya aya ta 100 wato aya ta 270 akwai wata nukta dan abin nan da na manta shi bil kasir wani wurin wata matsala in tana gaba yake so bayanin ta sai ya shiru akan wannan bai bayani ba kuma ina son kawo sai na manta inda Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartu min nazarin wa inna Allah ya'lamu mun yi bayani akan ma'anar nafaka sosai amma magana bakance mun faɗe shi haka amma me ma'anar bakance ba mu ɗan ƙara bayani ba bakance shine wato abinda mutum zai alkawaranta ma kanshi zai yi na wata ibada wacce take ana yi ma Allah subhanahu wata'ala to iri biyu ne akwai bakance wanda yake mu'allak akwai kuma bakance mutlaki bakance mu'allak shine wanda zaka alakanta shi da wani abu kai da kake bukata wurin ubangiji misali ka ce matarka na da ciki in ta sauka lafiya zaka yanka rago sadaka ka raba ma bukata Ka ga cewa kai in ta sauka lafiya kinan in ba ta sauka lafiya ba shi kinan wannan yanka rago bai zama wajibi a kanka ba amma in ta haihu lafiya to shi kinan ya zama wajibi kuma sai ka yanka rago ka raba sadaka kun gane da kyau wannan shine annazarul mu'allaq bakance kuma wanda ba alakanta shi da komai kawai ka wayi gari ka ce zaka a yau zaka yanka rago fi sabilillah ka raba mabukata a yau ka ɗaukan makanka wannan za ka yanka wannan alkawari da ka ɗauka yana nan a kanka in ka yau ka sauke in ba kai ba yana nan ana bin ka wannan ba kancan har sai sadda ka yi shi an fahimta da kyau to sannan akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba ana yin bakance ne da abin da shari'a ta yadda na wata sadaka na wani abu na alkhairi na wata ibada kamar ka ce zan yi azumi uku a'a in an man in na sami kaza zan azumi uku wannan neman aiki da na sa gaba duk da na samu to zan yi azumi uku fi sabilillah to fa duk da ka samu bakanci ya hau kanka an fahimta da kyau a'a haka kawai ka ce kai alkawari za yi azumi wato guda uku to shi ma yana nan akan kana bin ka sai ka sauke shi shi wanda bai da ta'alluki da wani abu naka yana nan akan ka shi ko wancan sai abin da ka neman wurin ubangiji ya samu shi yasa shi wanda yake mu'allak malamai da yawa suka ce makaruhi ne domin kamar kana rowa ne ta wata ibada ga ubangiji ka alakanta ta da wata bukata ka in yi maka kai mashi in bai ma ba za ka yi ba kenan shi yasa suka ce irin wannan bakancan makaruhi ne amma wanda kawai za ka ce kayi alkawari kamar yadda umar ɗan khattab ya alkawari zai yanka raƙuma ya raba fi sabila a wani kan wani dutse annabi ya tambaye wurin dama can mutanen jahiliya suna yankawa ne aka ce a'a ya ce to shi kenan ya je zarta da bakancansa amma da suna yankawa a wurin shi sai ya je wurin zai yi to koyi ne da wani abu na jahiliya ko maguzanci wannan ba za a yi ba ma'ana ba sai an je wurin sai a yanka rakumar a wani wurin ba a nan ba kenan almuhim bakance duka in abin kai bakance wanda shari'a ba ce daba ba za ka zartar da shi ba an fahimta da kyau misali ka ce idan ka ci jarrabawa zaka daki malami kaga dukan malami mashruhi ne ashara ba ta yadda ba ko kuma in na faɗi jarraba wannan sai neman malamin kwas ɗin duka to kaga wannan bakance na ka shari'a ba ta yadda da shi don ba a daka da ki malami ba ko fahimta da kyau amma abin da dama shari'a ta zo da shi kai bakance to wannan halan ne sai a yi shi dan abin da na manta kenan wallahu alam sai mu tafi ayan mu ta yau aya ta 275 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأ يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى yadda ibn kasir yake cewa bayan ya gama mana bayanin bayan Allah masu ɗa'a ga Allah da ciyarwa da fitar da zakka da kuma ayyuka na ɗa'a ga Allah a can ayon da muka karanta kinan ajiya da dukkan wasu ayyuka da halaye nagari na kusanta ga Allah nan kuma Allah zai mana bayanin masu ce riba masu cin dukiya mutane bisa kanna da nau'o'in shubhohi sai Allah yake cewa allazina yakuluna riba waɗannan da suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min almas ba za su tashi ba daga kaburburan su gobe kiyama sai kamar yadda wanda shaiɗan ya buga ko wanda shaiɗan ya fyaɗe mai ciwon farfadiya kenan yake buge-buge to sai su ma kamar haka za su tashi kamar yadda wanda shaidan ya shafa yake buge-buge dama da hagu yayin da shaidan ya buge shi shine almasu din to su ma ba za su tashi ba gobe daga kaburburan su in sun fito su tafi kai tsaye wurin hisabi sai suna wannan bagamniya din suna buge-buge alamar cewa su maciyari ba ne Allah ya tsare mu zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba me yasa za su sami wancan yanayi mara kyau domin su sun ce ai innamal bai'u mithlu riba ciniki ai kamar riba yake ciniki kamar kwacen kwacin riba ne wani irin tashbihi suka yi mara kyau suka ce ai ciniki kamar riba ne ma'ana yadda in ma riba bata halatta shi ma cinikin bai halatta ba in ko ya halatta to ita ma ta halatta tashbihi ne wanda malamai suka yi bayani za mu ɗan ƙara bayani wa halallahu albai'a wa riba sai Allah nan take mayar da raddi ya ce a'a wa halallahu Allah ya halatta cinikayya wa harrama riba kuma ya haramta riba wancan tashbihi naku wancan tamsilin naku ba daidai bane wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda eh, wato wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha yadhanu ya bar cin riba bayan da can yana yi bisa jahilci yanzu wa'azi ya zo masa falahu ma salafa wa amruhu ilallah to yana abin da ya gabata sadda yake yi wancan ya wuce shi kenan sai ya ja birki daga yanzu ya daina cin ribar ya daina ba da riba wacce ya riga ya karba ya karba wacce take hannun mutane to sai ya karɓo ko kuɗin shi ya kyale wannan ƙarin na ribar shine wa amruhu ilallah daga nan kuma al'amarinsa yana ga Allah wa man ada wanda ya koma bayan ya ji wa'azi ya ƙi bari ya ci gaba da cin riba sai Allah ya ce ulaika sahabun nar ire irin waɗannan su ne ma'abuta wuta gobe kiyama hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikinta Allah ya tsare mu yayan uwa maganar riba al'amari ne mai zafin gaske anan Allah ya ce allazina yakuluna riba waɗannan da suke ci riba ya يقومون illa kama يقوم الذي يتخبطه الشيطان min almas, ba za su tashi ba gobe kiyama malaman tafsiri suka ce ba za su tashi daga kaburburan su ba wasu suka ce ba za su tashi ba gobe kiyama kusan dai abin ɗaya ne ai tashi daga kaburbura yaushe za a yi shi ranar tashin kiyama za a yi shi ko to tun da haka ne ashe duk fasara ɗaya ne ba za su tashi ba daga kaburburan su gobe kiyama sai kamar yadda wanda shaitan ko ka ce aljini ya make shi irin mai cuta ta farfadiya mai masu yana ta buge-buge bai san inda kan shi yake ba ya faɗi nan ya buga can ya wantsala can ya tuntsara can to haka mace riba haka zai tashi gobe kiyama in ji Allah maɗaukaki kaga laifi ya kai laifi ana gane girman laifi ta irin ukuba da za a yi ma mai laifin wannan ukuba ta farko da zai gamu da ita kenan Allah ya ce zalika bi annahum qalu innamal bayu mislu riba dalili su masu wannan halayya cewa suka yi ai innamal mabai mislu riba ciniki ba komai bane shi ma kamar riba yake wato wani tashbihi ne ibn kasir yake cewa wanda yin aka koma yadda ake tashbihi shine ka kamanta abu da wani abu da ya fi shi ko kamar ka ce wane kamar zaki yake kaga me kake nufi wajen karfi kenan ai duk karfin shi ya kai na zakin bai kai ba ko ka ce wane kamar teku yake wajen me wajen kyauta duk kyautar shi ya kai teku bai kai ba kaga tekun tafi kenan to amma nan maimakon su da suka tashi saboda wato irin abin da suke ciki na bata sai suka ce ai innama innama albai mithlu riba kage me suke so su nuna kenan da cewa suka yi innama riba mithlu bai ai ita ma riba kamar ciniki take ma'ana suna so su nuna halaccinta ai yadda ciniki ya halatta tunda shine asali ko to haka ne ita ma riba to amma sai ma suka akasa magana kamar wanda ka ce kamar zaki yake to sai ka ce shi zakin ne kamar wannan wana ka yi daidai tashbihin ka za a gane ka duk karfinsa ya kai karfin eh, zaki kuna ganewa ko ka ce ko wajen kyautata kamar alhaji wane ne za a bince ka Ko irin wannan tashbihin suka yi don su nuna mubalaga wajen nuna su fa nan ba komai ba ce idan dai ciniki halal ne riba ma halacce idan kuma ciniki haramun ne mu'amalar cinikayya yadda wasu suke gani a jahiliya to shi kenan ita ma riba haka take a tafi a haka wa iya zubillah to wannan faɗin wannan akwai nau'i na halattawa kun san da bambanci mai cin riba ya yarda haramun ce da ko mai cin riba a matsayin halacci ko ba ku fahimta ba yana ci yana da kuɗinsa a banki su first bank su wa dole suke mu'amalar riban nan haka yake ta amma ya yarda haramun ce za ka ce mai kafiri a'a ina nan a matsayin mai aikata haramun mai cin wani babban laifi ko mai aikata wani babban laifi mai cin wata irin wuta Allah ya tsare amma da zai ce a'a shi kudin shi na bankunan nan kuma shi ba abin da ya da mai halal ne ba wani haramci to wannan ya halatta haramun wannan kuma ya fita daga babin musulmi ya shiga babi na kafirai shi yasa a gabar ayan sai Allah madaukaki bayan can aka ce ina ne makomarsu wanda suka koma bayan sun ji wa'azi ba su yarda da haramcin ba kenan su suna nan suna ganin a matsayin halacce sai aka nuna bayan Allah ya ce a'a da bambanci wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta cinikayya ita kuma riba ya haramta ta to bayan da za a ce wannan halal wannan haram kai kuma ka zo ka ce ɗaya ne kana matsayin ka na musulmi bai yiwa kun gane da kyau mecece shari'a ai shari'a shine a ce maka halal a ce maka haram yi kai bari ka bari wannan ita ce shari'a kun gani to sai Allah ya ce wa halallahu bai'a Allah ya hana ta cinikayya saye da sayarwa kenan wanda shi ciniki yan uwa asalin shi halal ne ka sayar wanda asalin ciniki shine ba ni gishiri in baka manda kun fahimta da kyau ina da gero kana da masara kana bukatar gero za ka yi kunu azumi ya zo ba ka da shi ni kuma ina bukatar shinkafa za a ɗan rika dafa man sai in baka gero mu kulla ciniki akan nawa za ka man da ba jinsi ɗaya ba ne ko fahimta da kyau ba ka gero ka ba ne shinkafa an fahimta da kyau a ina da tufafi kai kuma kana da wani abu saɓanin tufafin shi kake so a wurina ni kuma tufafin shi ne ba ni gishiri ba manda in aka samu bisa yarjejeniya bisa ittifaki to sai a yi shi ne cinikayya kenan kun gane da kyau to sai Allah ya ce ya wannan ya halatta shi sai dai shari'a ta zo ta yi bayani sunna ta zo ta faɗo su nau'o'i na cinikayya da Allah ya haramta su irin su bai'ul munabaza irin su bai araya irin su ibn nan kai irin su irin su bai gharar da sauransu wasu cinikayya da suke akwai garari da rikici a cikin su irin su bai'ul munabaza su bai'ul abin nan abin mukhabara duk waɗannan nau'o'i na cinikayya na siya zo ya ce haramun ne saboda illa da take cikin su amma in ba su ba ga kaya na ga kuɗinka mu yarjejeniya nawa zaka ka sai littafin nan kaza nawa zaka ban na yadda ka yadda in baka ka ban wannan shine cinikayya ita ko riba ba haka take ba sai Allah ya ce wa harama riba Allah ya haramta riba to za mu yi bayani nan gaba mai ce riba don mu ƙara fahimta an gane da kyau faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha ya daina ya daina ci riba falahu ma salafa wa amruhu ilalla. Abin da ya gabata na shi ne ba za a kwace masa ba sannan kuma al'amarin sai yana ga Allah Abin da ya na baya bai sani ba Allah zai yafe masa kenan faman ada amma wanda bayan ya ji wa'azi ya ci gaba ya koma fa ula'ika ashabun nar waɗannan su kam yan wuta ne fi ha khalidu na masu dawama ne domin kamar sun halatta kenan wanda ya halatta haramun yana kai ga kafirci ko kun gane da kyau wanda kuwa kafirce har a haka bai tuba ba ya shiga wuta ya shiga kenan Allah ya tsare mu shi yasa da bambanci tsakanin wanda suke ce riba sun san riba haramun ce ko su ce larura ba da suka iya da dai irin uzurorinsu ko kuma sun yadda haramun ne su dai suna ci to daban ne da wanda yake ganin shi halal ne kadai Allah ya tsare mu wani hadisi ya zo wanda yake ƙara nuna mana wato haramcin cin ba da illata dogon hadisi ne wanda hadisin samura bin jundu ya gane da wato fasaran mafarki yana da tsawo ya ce na ala hari a dogon hadisin aka yanko muhallin shahi ce sai muka ga a mafarkin ga mu can mun zo wani katon kogi ƙaton kogi saboda haka ya ce fa hasibtu ko kuma hasibtu annahu kana yaqul ahmar mislu dam sai ne zaton cewa ai kogin ruwansa bai jawuri yake kamar jini kogi ne amma ruwansa jawuri yadda kasan ruwan jini wa iza fi nahri rajulun sabihun yasbah can sai muka hangi wani mutum yana ta iyo a cikin wannan ruwan jini din na wannan kogin wa iza ala shaddin nahri rajulun kad jama indahu hijara kasira can kuma gefen kogin sai ga wani mutum shi kuma ya tare duwatsu a gefen kogin masu yawa gaban shi wa idza zalika sabihu yasba can wannan mai iyo cikin wannan kogi na jini yana ta iyo yana ce sai ya zo kusa da wannan na wajen summa ya'ati alladhi qad jamal hijarata indahu sai wancan da ya tattaro duwatsu ya aje kusa da wannan kogi sai ya zo kusa da shi daga nan sai ya rika jefa masa a cikin bakinsa yana jefa masa wannan duwatsu shi kuma yana haɗe su daga nan aka gaya ma annabi wannan mafarki sai ya fassara masu ya ce annahu akilu riba wannan mutum da kuka gani yana iyo cikin jini ruwan jini sannan an ɗauko duwatsu ana ci jefa mai yana haɗewa to mace riba ne Allah ya tsare mu dan uwa yanayi ya kai yanayi yanzu ribace ma take ta zama kamar ruwan dare ga ta ne yanzu ka dauka kasan nan banki ɗaya ne wanda ke dan kamantawa shine jaiz ko shi ma kamantawa yake yi da mu'amalar da ake ta kasar da irin sauran bankuna da dole sai yi da su da abubuwa ga sunan kamantawa yake yi to shi kadai ne musulmi ba yadda suka iya na duniya maimakon su ne da kuɗin duniya a hannunsu suke su haɗa kai su ce ba su yarda da mu'amala ta riba ba a koma a gyara bankuna su zama na musulunci har yau haka ake ta fama sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato abin ya zama babban bala'i an gane da kyau fa Allah shi ma'abucin rahama ne ma'abucin tausayi ne kun ga yadda ainihin bankuna suke ba da banki na yahudu in suka baka bashi za su baka ne da ruwa ba ita ce riba ba suna ce mata fa'ida da larabci da turanci su ce mata interest oh fa'ida kenan kar maka wani damu wani amfanin ka ne kake ci to wannan kun ga sai Allah ya ce ya halatta cinikayya duk cinikin da za ku komai faɗinsa komai yawan jarin Allah ya halatta a je a kai in dai ba riba a ciki kaga in Allah ya hana abu to sai ba da mafita da aka hana mu'amala da riba irin ta jahiliya sai aka halatta mana cinikayya duk nau'o'in cinikayya wanda ba na haramun bane mu je mu ce kaga wannan rahama ce ta Allah sannan kuma aka wanda wa'azi ya zo mai ya je bari to dukiyarsa ba za a ce gaba ɗayan dukiyarsa a kwaso har ta baya a ce ba tashi bace kuna fahimta a a dukiyarsa wacce da ya yi mu'amalar da riba kamar da ya faru ga ainihin babban manzo sallallahu alaihi wasallam shine al-abbas hajjin ban kwana annabi da ya je ya ce daga yau duk wata riba da ake yi ta jahiliya na take ta karkashin kafafuna babu sauranta na ma fara da ainihin ribar da baffa na yake abbas ana duk wani bashi da ya bayar da ruwa wanda ya karba ya karba wanda bai karba ba sai dai karbi uwar kudinsa babu wannan ƙari na kai din ya fara da baffansa kenan kuna ganewa da kyau kaga anan akwai rahama ta musulunci abinda kai bisa jahilci to ba a kama ka da laifinsa amma daga ran da ilimi ya zo maka to fa daga ran nan kuma shi kenan daga ran nan za a kama ka da dukkan wani abu da kai domin kana yi ne bisa bisa son zuciya ko kuma kana yi ne kawai saboda isgilanci ga wani umarni na ubangiji Allah ya tsare mu an fahimta da kyau sannan wannan aya da aka ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min mas wasu malaman sun faɗi sababin saukasta suka ce ta sauka ne a cikin hadisin jabir ita aya ɗin a kan wato ainihin a cikin hadisin jabir kamar yadda ya zo ya ce lokacin da aya ta sauka ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mallam ya zari mukhabara a uzan bi harbin min rasuli duk wanda bai daina ciniki na mukhabara ba daga yau bayan saukar ayan nan to lallai ya shirin yaƙi da Allah maɗaukaki ne ciniki na mukabara ibn kasir ya ce shi ne cinikin da ake yi wato ainihin muzara'a bi ba'adi ma ya kharju min al-ardi kana da amfanin gonanka kai mai hali ne alhaji mai hannu da shuni ni kuma amfanin gona na ya ƙare na shuka shi gashi nan yayi sai mu ciniki da kai cewa yanzu na matsu za ka bani buhun masara biyu ko na gero don in samu ƙara saka ka amma mu ciniki da ainihin gona ta da gatanan na shuka na gyara gatanan mu yi ciniki da wannan buhu kazan da kuma wannan gonatawa nawa za mu daidaita wannan shine bai ulmukhabara wanda annabi ya hana me yasa aka hana wannan buhu biyu da na karɓa wurin ka yana san kimar su amma dawar da take tsaye ita yaya kai ka san ƙimarta da wannan buhun kun ga an haramta wannan sannan wal baza da bai'un munabaza shine ishra'un ainihin a rudabi fi ru'usin nakhli wa bi tamri ala wajhi al shi kuma ma'abuta noman dabino shine ka zo kana bukatar dabinon ka ya kare kana so na ci ni kuma ina da shi ga naka nan yayi yayi ƴaƴan ba su bira ba ba su karasa ba ka matsu sai ka zo ka ce to ka bani buhu biyu ko kaza dan kafin nawa yayi amma mu yi ciniki da nawa da suke ƴaƴan a sama shine bai'ul munabaza shi ma annabi ya hana shi sannan akwai almuhaqala wa hiya isra'ul habbi fi sumbulihi fil haqali bil habbi ala wajhi al wannan kuma shine ciniki a gona kuna ganewa wancan na muzara'a shuka ce ga ta nan ta yi hila ba ce komai ba ko kayan marmari ne ma ba su fitar ba duk suna ƙarƙashin muzara'a amma mu haƙala wannan gashi ta fitar da zangarniyar amma ba ce ƙarasa ido ba ni kuma na mutsu ka bani dawa za a yi man abinci kuna ganewa sai ka ce to he dai mu yi ciniki zan baka buhu kaza akan daga wuri kaza zuwa wuri kaza duka zan girbe kuna ganewa wannan shine bai'ul muhaqala wanda shi ma annabi ya ce ya rushe shi daga bayan saukar wannan aya ɗin sai annabi ke cewa innama hurimat hadhihi al wa ma shakalaha hasman wato da riba duk an rushe waɗannan saboda a toshe ƙofar shiga riba hmm. ne riba shine abin da za ka bayar kai kuma ka sami na gaba da wani ƙari yanzu mun zo mun yi cinikin gona ta na yi shinkafa ga ta nan ta zare ba ta gama haɗa ido ba ɗaya kwai wannan abin ɗin kuma ina buƙatar shinkafa ka bani buhu biyu buhu uku ka ce a ni ba za mu ciniki ba ko ba zan baka bashi ba sai dai gonar ka da ka shuka ta shinkafa mu yi ciniki a kanta in ta gama zan girbe ka ɗauka za ka ga wannan akwai nau'i ne me na bukatar ka sai shinkafa ta tare da zalunta ta domin kila shinkafa ta tafi buhun kayawa kuna ganewa da kyau to tun daga nan aka hana duk nau'o'in waɗannan cinikayya don a toshe duk wata ƙofa ta riba kun gane da kyau sannan har wa yau manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana abubuwa uku Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa ba wani abu wanda yake masa waya a lokacinsa lokacin mulkinsa irin abu uku wato matsalar rabon gadon kaka da matsalar rabon gadon kalala kalala shine wanda ya mutu bai da iyaye bai da 'ya'ya sannan da matsala ta kofofi riba wai ina ne wuraren da riba za a toshe ne ba za a ci riba ba umar ya ce wani abu ne man wahala kullun tsoro muke kada mu je mu fada cikin riba wanda mu kuma yau al'umman mu kullun kokari suke su budo kofofin da za a ci riba in an toshe wannan kofar sai ka ji an budo wannan in an budo wannan sai ka ji wani ciniki ai maka bayanin shi ka kasa gane kanshi wai za ka ba da kuɗi dubu goma kai ma in ka kama mutum goma goma da dubu goma goma za ka ci ribar kaza haka sai ka kasa gane kan abin wani irin ciniki ne wannan akwai garara a ciki yan uwa duk cinikin da yake akwai garar shari'a fa bace da shi ba shi yasa aka ce da amma ribuka ila ma la buka duk abin da kake kaikayi kake shakka shi kamar shi zuwa ga abin da baka jin kaikayi akan shi al ismu ma haka fi qalbika ko fi qalbi aw wayar wa taraddadat fihi nafsu wa karita an yadali alaihi nas kullun zunubi yan uwa shine abin da ya ma kaikayi a zuciya kuma ba kai da kanka a zuciyarka abin ya kai kawo sannan ba ka so mutane su sani wannan shine zunubi saboda haka yan uwa musamman matasa da ake ta kokarin shiga harkoki na neman halal sai a yi ta domin a cikin ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibai wa katibuhu wato Allah ya tsine ma ya la'anci mai ci riba da wanda wato aka wakal wato wakili kinan mukilu ko wanda yake wakili kan yadda za a ciri riba din sannan bayan nan kuma ya tsine ma wanda yake shaida a kari ba da kuma wanda yake rubutawa kai ne sakatare kai ne waye duka Allah ya tsine musu Allah ya tsare mu saboda yanayin da muke cikin uwa sai dai mu ta addu'a kawai sannan ingantaccen hadisi Allah manzo sallallahu alaihi yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum gobe kiyama Allah ba zai kalli wato surorin ku ba kai fari ne baki ne Allah ya halici kayansa ba wannan zai kalla ba ko ba zai kalli dukiyarku ba dole sai ka tara kuɗi ne ko ta halal ko ta haram a'a Allah zai kalli zukatanku me ya tabbata na imani sannan kuma ya kalli ayyukan ku me kuka ayyuka na kwarai saboda haka yan uwa sai mu hattara aya ta gaba mai Allah ya ce يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله ملوك كيتي يمحق الله الربا ويربي الصدقات lallai Allah yana tafiyar da albarkar dukiyar da riba ta shiga cikinta sannan wayar bis sadaqat yana sanya albarka cikin dukiyar da ake sadaka da ita shine sadaqat duk abin da ake sadakoki da su to Allah yana burin kasa wannan abin da aka ba na sadakar ya girma ya girma mai shi gobe ya gani ya ta mamaki gobe kiyama wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah baya shirye da dukkan wanda yake mai yawan kafirci ko mai yawan sako innal ladhina amanu lallai waɗannan da suka yi imani wa amilu salihat suka yi ayyuka na ƙwarai ayyuka na gari wa qamu salata suka tsaye da salloli wa atawu zakata suka ba da zakkar dukiyoyinsu lahum ajruhum inda rabbihim su kam suna da sakamakon ladan surun ubangijinsu wala khawfun alaihim ba za su ji tsoron komai ba gobe kiyama walahum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba babu tsoro gare su me za su gani sannan babu bakin ciki cewa me suka yi nan gaba ba su zulumin komai dan aljanna za su shiga sannan bayan sun shiga aljanna ba a cewa kuma baya ai bakin cikin ta babu komai ya wuce Allah ka saka mu cikin su kun ga cikon wannan yamhaqullahu riba ana da gaya mana illa riba ce Allah yana kwashe albarka ibn kasir ce, annahu yamhaqu riba ay yuzhibuhu imma bi an yuzhibuhu bil kulliya min yadi sahibihi aw yuhrimuhu barakata malihi fala yantafi bihi domin wannan fassara wajibi ne mu yi ta domin akwai masu samun shubha yace ga alhaji wannan nan yana ta harkokin shi masha Allah kuma dukiyar tana ta burin kasa mu a zahiri mu abin da muke gani ko to sai ibn kasir yake cewa abin da ake nufi yamhaqullahu riba shine ay yuzhibuhu imma bi an yuzhibuhu bil kulliya ko kaga dukiyar ta lalace ta tarwatse kawai ba ana samu wannan ba musamman yanzu masu harka ta da can masu kudin da da wahala ka yanci alhaji wani ya kudin babu shikenan dawa ya zo ya tsuguna ya babu amma yau fa matasa ma har faɗin kalma suke wuce bata dace ba wani ai ya faɗa kwata wani ai waye wasu kalmomi marasa kyau maimakon ai mai addu'a ai ce Allah ya mai mai da abin da ya rasa a sai ga kamar faɗi yake da farin ciki wataƙila saboda baya san masu baya dan fitowa yana lasa masu to da haka su kuma yi su ta farin ciki Allah ya sauƙaƙe ko kuma hasada dai da take faruwa tsakanin mai shi da marashi to waɗannan wasu kila sababin riba ne an ta mu'amalar riba an ta yi an tare himilin dukiya lokaci guda Allah sai tafi da ita ko kuma a'a da zai shine a haramta musu albarkar dukiyar falayam tafi ubihi ga dukiyar amma bai amfanuwa da ita ko mutum ne kwaya daya tare himilin dukiya wata kila bai da mace aure da zai ji daɗin aure da ake ji da mace ta aure ko bai samu ya zauna ya karanta qur'ani a sami ɗebe kewar zuciya sai da kake karanta qur'ani kamar ta kawai kila bai samu ya sallar jam'i cikin jama'a da natsuwa ya zili mai na ranga da karatu na jin ayoyi ya manta da duk damuwar duniya saloli na biyar cikin jama'a kila bai yin su na'am kuna fahimta ta baya zama da danginsa a tauna a fira a ɗebe kewa in yana da mahaifa bai zama wurin su. ya masu fira su gan shi ai fira su gaya mai sanda suka haife shi da yadda suka rene shi da sanda yake dan ficici duk baya wannan ina yake yana cina ta faman tara dukiya baya jin daɗin ta kai da kake da ɗan naka jarin ka ci ka sha ka dawo wurin iyali in an nemi sadaka ka baya bayar ba ruwan ka hankalin ka kwance sai ka ga shiga dukiya an kwashe albarka ya sami miliyan ɗari abin da yake hange mai biliyan ɗari yake hange kwata-kwata bai gode ma Allah balle har ma ya huta shi dole sai ya zama shi ma biliyan ɗari yake da shi mai biliyan ɗari an kwashe albarkar baya ganin ta a gaban shi da idansa mai tiriliyan yake hange to ka gaya man yaushe zai zauna ya huta yaushe zai zikiri yaushe zai sadaka yaushe zai taimaka ma yan uwa yaushe zai sami natsuwa a jikin shi ga fuskar shi sai haka zaka gan shi cikin wahala cikin ɗimuwa ga kuma ɗirkin dukiya gaban shi kuma ga hisabi can yana jiransa sannan ga riba da ya ci kuma Allah ya ce mu haqqullahu riba wa sadaqa wannan yana faruwa ko bai faruwa shi yasa ya ƴan uwa in aka ce ga abin da Allah ya ce ka fahimci wannan magana kakai da kace zaka mace tawili ka san za ko na ana magana kafirai kaza kaza sai ce ba ma su suke fantama ba a duniya to me idan kafir ya fantama menene ne ai Allah ce ba ma dan kada mutane ka sami da sai ma ta kala su ma sai ta zama mata kwal ko ko ba haka bane ashe ba wani abin mamaki wani ka ga mutum yana tara dukiya kuma tana ta karuwa ta haram ta waye wannan karya burge ka wannan magana tana nan aya haka take yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ko ɗaiɗaita ta ko kuma gata nan ya kasa jin daɗinta ta hanyar bala'i da za a ci ɗora mai iri-iri Allah ya tsare mu domin Allah cewa ya ibir kasir ya fassara wannan ayat da wasu kullu la yastawi khabith wa tayyib walau ajabaka kasratul khabith ka ce musu ba fa a daidaita mummuna abu da mai kyau a ko da yawan wancan mummunan ya baka mamaki to kai ya rudar da kai ba ɗaya suke ba ɗan kaɗan mai amfani ya fi ka je ka samo halallinka da kyar da su ɗin goshi ana ba da sadaka ka zo ka cira ka ba ita Allah zai karɓa. domin na Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban an fahimta da kyau a wata yar Allah madaukaki cewa ya wai ja'al al khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu ko fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannama masu ganin tarin dukiya kamar wani abin mamaki ne Allah cewa zai sanya mummuna sashinsa a kan sashi sai ya sashi wato gaba ɗayansa wani kan wani wai ji alhufi jahannama sannan a tura cikin wuta jahannama kayan za a sa komai kayan Allah ya tsare mu wa ma ataitu min riba wato ainihin wata Allah ya ce ma ataitu min riban a liyarbu fi amwalin nas wala yarbu inda Allah abin da duk kuke bayarwa na riba da kuke yi a cikin dukiyoyin mutane kuke mu'amala ta riba dan tunanin za ku ci riba ko Allah zai samu abin albarka da karuwa sai Allah ya ce fala yarbu inda Allah a wurin Allah ba zai karu ba ko da a zahiri ka gani ka ba da dubu ɗari an da maka dubu ɗari da dubu goma a kai wannan dubu goma a wurin Allah ba karuwa ba ce an fahimta da kyau wannan kenan dan uwa riba tana da munin gaske sai aka bibiyi aya aka tsarma ba a gama maganar ayar ba da illata amma sai aka tsarma saboda ƙur'ani shi kullum wa'azi da ƙur'ani ba a so a yi ta maganar zafi zafi zafi so ake a riƙa muƙarana mutanen arziki da kuma mutanen da suke Allah ya tsare mu in an faɗi wasu ga halayya su ga aikin su ga abin da za a yi masu to sai kuma a gaya maka nagari dan kai kwaɗayi kada hankalin ka ya tafi sai Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani wa amilu salihat suka bi imanin su da aiki na gari domin imani kadai gundarin shi ba aiki ba imani bane domin al-imanu yazidu bi da'a wayan bil masiya shi imani yana karuwa ne ta hanyar da'a yana raguwa ta hanyar sako shi yasa da inda ka ce al ladina amanu to sai ka ji an ce wa amilu salihat kuna ganewa sannan sai Allah ya ce wa qamu salata suka rika tsayi da salloli ko sallah salat ana ana nufin suna ne na jinsin ta dukkan sallolin suka tattara ana kuna fahimta da kyau suna tsayi da sallolin nan guda biyar da su da su yadda irin wacce annabi yayi wa atawu zakata kuma suka rika ba da dukiyoyin dukiyoyinsu to ga fa sakamako nasu ka ga ba waɗancan buki na masu ce riba ko masu ƙoƙarin halatta ta sai Allah ya ce su kam ladan suna nan wurin ubangiji to abin da aka ce yana wurin ubangiji kana da wani tsoro za a taɓa ne za a cinye gara za ta ci zai lalace ku dubi wani abin nan yana nan ladan su a wurin ubangiji ba gara ba zago Allah ka ba mu wannan lada sannan wala khawfun alaihim wala lahum yazanun me Allah ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نعم الله ملوككي yana cewa ya ayu hallazi na amanu ya ku waɗanda suka imani ranar mun bayani inda ka ji an ce ya ku waɗanda suka imani ana so ka kawo tunaninka da saurarenka da kwakwalwarka ka ji me za a faɗi kuna fahimta ya ayyuhal ladina amanu ko ittaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku waɗanda suka imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar duk wani abu da ya saura na guggubi da sauran riba ku tattara shi ku watsar in kuntu mu'minina in kun kasance kun yi imani da Allah imani na gaskiya kaga an koma ana magana riba bayan magana muminai da sakamakonsu da ayyukansu ko sai aka sake komawa dai ya ku waɗanda suka yi mani ku faji tsoron Allah jin tsoron Allah shine bin dokokinsa yana yi bari na bari shine a takawa imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa ku nisanci hana-hanansa ana fahimta da kyau ku kaga anan bayan nan sai aka ce wa zaru ma baqiya min riba bar duk wani abu da ya saura na riba da da kuke mu'amala da ita to sauran abin da ya rage na ku a hannun wasu wanda kuka ba su da sharaɗin za su ba ku da riba to yanzu ku kyale masu wannan na kan zaru ma baqiya min riba yanzu ku karbi uwar kuɗin ku kyale masu abin da kuka ɗora masu tunda kun san haramun ne yanzu bai dace ba a ci kun gane da kyau amma da sharadi fa in kuntum mu'minin in kun kasance ku mu'minai ne wanda kuka yi imani da Allah kuka miƙa wuya kuka yadda abinda aka ce ku yi za ku yi abinda aka ce ku bari za ku bari sai Allah ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku bari ba ba ku ji wa'azin da ake maku ba fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku yi shirin yaƙi ku shirya ɗamarar yaƙi da Allah da manzansa wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum in ko kun tuba kun bari to kuna da uwar kuɗin ku da uwar jarin ku wacce da kuka ɗora riba to uwar kuɗin ku ce la tazlimuna wala tuzlamun ba za a zalunce ku ba haka nan kuma ba za ku yi zalunci ba kuma ba za a zalunce ku ba kuna fahimta wannan aya in kuka kalle ta da kyau ita ma tana ƙara firgita mu da ba mu tsoro malamai suka ce ba wani laifi mai girma da Allah ya ce zai ɗaura ɗamanar yaƙi da mai laifin sai abu biyu da mai cin riba da mai yaƙi da waliyin Allah ko abu biyu kenan mai cin riba ƙarara gashi Allah yake ce mana fa lam taf'alu idan ba ba za ku daina cin riba ba fa zanu bi harbin min Allah wa rasuli ku yi shirin yaƙi da Allah kuma ku yi shirin yaƙi da manzo domin kun saba Allah ya hana kun ƙiji to ba za ku ga da kyau ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa kuma musulmi suke cikin tashin hankali na suke ta masu yadda su ga dama musulmi sun kasa samun haɗin kai su haɗu su zama abu guda wannan sunan wannan sunan wannan sunan wannan suna yaƙa wannan an kyakketa su tsalli tsalli musulmin Nijar daban na chad daban na Najeriya daban na ina a na Najeriya ina haɗe da na can wajen su inugu. na can shi kuma na sudan an hada duk gashi na haka an tsitsinka su saboda me abubuwan da Allah ya haramta an kya haɗu a yadda a daina su Allah ya tsare mu yan uwa akwai firgici da tashin hankali a nan karara an ce mai cire ba yana yi tattalin yaƙi da Allah yaƙi da Allah ina jin ba yaƙi da Allah ba ko waliyin Allah ma yaƙi da shi zaka iya balle yaƙi da mahalicci wanda rundunonin sama da na ƙasai duka nashi ne ko wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi nawa ne yawan su baka sani ba ka dubi yakin badar da aka yi nawa ne runduna ta musulmi gaba ɗaya su 300 da wani abu amma nawa aka turo musu na mala'iku Ɗari nawa dubbai nawa dubu nawa dubu biyar dubu biyar mala'ika to ko mala'ika ɗaya ɗaya tak gaba ɗaya zai hargitsa duniya in Allah ya so balle ce mala'ika dubu biyar ina za ka iya da shi to shi yasa kullum mu nisanci to haka nan shi ma dangane da ainihin wato yaƙi da waliyan Allah a cikin hadisi kudusi ne ko wanda ya inganta mai hadisin Allah ya ce mana adali waliyan mana adali waliyan faƙadi azantuhu bil har duk wanda ya gaba da waliyina masoyina wanda nake so yake so na to shi ma ina masa shele shirin yaƙi da ni waliyan na gaskiya wanda suke waliyan Allah ne shi yasa ba a taba su an taba su ba a ji da daɗi wannan ya faru tun zamanin manzo zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin atba irin su Imam Malik zamanin irin su Imam Ahmad zamanin irin su Ibn Taymiyyah da wanda suka gangaro kai har yau har gobe Taɓa waliyan Allah yana jawo bala'i a ban domin yaƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwa to wannan dai ku duba nan Allah ya ce duk wanda ya haka ya shirin a yaƙi da Allah da manzo amma sai Allah ya ce wa in tubutum in kun tuba walakum ru'usu amwalikum kuna da uwar kuɗin ku ma'ana daga yau ka ji labari to dukiyar da duk ka samu ba mai karɓe maka haka ibn kasir ya ce ba wai ana nufin a'a abinda ake nufi a wannan ayar duk kuɗin da ka tara na riba za a cire su a kwaci ba a'a daga sadda wa'azin ya zo maka misali ka ba da miliyan goma za ta dawo miliyan goma sha ɗaya ka riga ka karɓa da ribarka can ma miliyan goma za ta dawo miliyan sha ɗaya ka karɓa can ga wata ɗari can kuma ga wata miliyan goma ba ka karɓa ba sai wa'azi ya zo to kaga sai ka miliyan goma ka kyale miliyan ɗaya shi ake rufi ru'usu amwalikum naku ne ba za a zalunce ku ba a ce a aji za a karɓe sannan kuma ba za ku yi zalunci ba bayan kun ji wa'azi ku a tun da kun riga kun bayar da niyyar ba sai an biya ku kun gane da kyau wannan shine saboda haka yan uwa har ka riba al'amari ne mara daɗin gaske yau muka dubi bankuna halin da muke ciki dinnan babu kyan gani abin da ke ta faruwa a riba muna ta magana riba riba to ya take ne riba wani malami mai tafsiri da ya mai suna da tafsirin ayatul ahkam ya faɗi wasu ahkam wanda za su dan da fito mana da abin dan mu gane mecece ma'anar riba riba a lugha ta larabci ma'anar ta ziyada ƙari shine riba ko eh riba shay bi ma'ana ya rubu kenan yasa zaka ga bisiya ka ce ka zo ka tare da yace karama ta girma sai ka ce hadhihi ko hadhihi shajara rabat ma'ana ta girma da ka bacci da haka ka yi ka ta shinkafa ta dawa sai ka zo ka ga ta gansa ne shine raba karuwa kenan a har wato a lugar larabci karuwar abu to a shari'ance fa abin da ake nufi wato dukiyarka ka sami wani kari na dukiyarka ba tare da wani iwak ba ba tare da wani ciniki da aka kulla ba domin abin da za ka karɓa na yanzu ka ɗauka ka kai ka banki ka aje ko an zo za a karɓa ai bashi ake cewa to shi nan da za a bayar kaga ai kai ba ruwanka kana can kwance can ka zuba a test bank can ka zuba zanin san ina ne ko ina sai dai duk wata kawai kai ta duba binnan ɗinka wancan kamfanin ya hau da kaza a bi kaza ya karu kai ba ruwanka ko kuma ana taimaka maka kaza ya shigo wani abubuwan da suke ta shigowa ko ka kana kwance to su ne ƙari ba tare da wata wahala ba amma da kasuwa ce fa kaga za ka saya ka sayar za ka yi gumi za a yi waye wannan kaga daban to shine suka ce riba ta kasu kashi biyu akwai riban nasi'a akwai kuma ribar fadl riban nasi'a ita ce riba ta jinkiri ribar fadl ita kuma ita ce riba ta ainihin ƙari ko fifiko to sai mu fara da ta nasi'a ɗin riban nasi'a malamai suka ce ita ce wacce larabawa suka sani lokacin jahiliya su ba su san wacce riba ta nasi'a wato ribar fadl ba riban nasi'a suka sani ita ce wato sun kasance da suke yi zan ba da dukiyata gare ka sannan a wata zan karɓa tare da abin da ya hau a kai kuna ganewa zan ba ka da sunan bashi juyawa za ka ya za ka ni dai ban sani cinyewa za ka yi zan ka dubu ɗari a yanzu wannan wata watan gobe zan karɓi dubu ɗari ɗaya da nawa da dubu goma misali to shi kenan watan nan yana cika zaka ka kama uwar kuɗi na da wannan ƙari dubu goma yayin da ka zo kawowa sai abu ya gagara sai in ce to zan ƙara ma wata ɗaya amma kuma za a sake ƙara wata ɗarin a can ɗari ta da baka baya ba yanzu kuma tun da wata ya ƙari shi ma watan ɗari eh, goma kai afuwan zan ƙara maka goma wata ya sake yi baka iya biya ba sai ka zo ta ce ba komai zan sake ƙara ma wata ɗaya amma zan sake ƙara ma dubu goma wato a jinkirta a ƙara a jinkirta a ƙara ba shi ne mu'amalar bankuna ba yanzu in ka karɓi bashi ka iya biya da interest ɗin da aka ƙara ma ka huta ka kasa biya to shi kenan za a sake ƙara ma ruwa. ko ba haka bane kai fa bashi aka baka shi ko mai bashi kamar da za mu ji a gaba a nan a aya ta bashi in ka kasa biya yadda ake yi kama shi banki in ka karbi bashin shi kana ƙara shiga bala'i yana ƙara ma bala'i Allah sauƙaƙe wannan ita ce asalin riba wacce manzo ya tara ana yi kuma ya hana wacce za a yi ta jinkiri ana ƙara ta ake kira riban nasi'a ɗaya nau'in kuma ita ake kira wato ribar fadlu ita kuma ciniki ne ta ɓangaren ciniki take shiga kamar misali da muka yi na ɗazu cewa kaka ta yi ni manomi ne kafin kaka ta ƙarasa amfanin gona na ya ƙare sai in zo wurin ka don Allah yanzu abin da za a yi ka bani buhu ɗaya idan kaka ta yi ka taimaka man ni ma na nome zan samo buhu ɗaya in kawo maka saboda iyalin ce da zai ci a'a ni ban yadda ba sai dai zan baka buhu ɗaya sannan in kakar ce za ka kama buhu biyu kuna fahimta da kyau kaga nau'i ne na dawa ce kuma dawa za ka kama amma da ƙari kaga nan a jinkiri tun da wannan misalin da muka shi akwai jinkiri ya shiga sannan ga ƙari ya shiga ba shi kinan da ƙari na wannan ko kuma a yanzu ne iri lokaci guda ne buhun alkama ne naka da nawa kila naka ko kuma mu dau shinkafa ko akwai wata ko wace ce jamila ko akwai wata kuma wace ce wita wita wita ko kaji to wace ce ce tafi kyau ma sani jamila ko amma wita ta fi dadi to malam sani ya ce jamila ta fi kyau amma wita ta fi dadi ba sai misalin ba zai misalci ba ke to a ɗauka kana da jamila ina da wita to da hakan ce ina son jamilarka sai ka ce to kai ba za ka ban buhu ɗaya sai dai za ka ban buhu ɗaya ne kuma zan baka wita take zan baka buhu biyu kaga dai shinkafa ce kuma jinsi ɗaya iri ɗaya ko wannan riba ce ba wani maganar cewa ko da taka ta yi kyau ta ba ke kyau ba in dai sunanta shinkafa shinkafa za ka ban shinkafa zan baka dole ne ta zama iri ɗaya kuma girma ɗaya nauyi ɗaya mamanta da kyau ba za a zo a ce a'a haka nan in alkama ce haka nan in iri ne abubuwan da duk riba ke shiga to nan ne ribar ta take shiga ba za ka zo ka ce a'a zan baka kaza da kaza ba shi yasa sai ya zo a cikin hadisi inda manzo sallallahu ya faɗi nau'o'in inda riba take shiga na abubuwa na zamaninsa ya faɗe su guda shida a cikin hadisin wato abu ubada mun gane da kyau wannan hadisi ga shi kamar haka wato ainihin hadisi ne wanda ya muka fahimce shi akwai saɓani a kan riba kun san a tsakanin malamai ko cewa wai me yake da riba cikin shi me babu riba muna so mu ɗan yi bayani don mu fahimci wannan karatun namu na yau to mu fara da kan cewa mun da yanzu fahimci nau'o'in riba iri biyu da ta jinkiri da kuma ta ƙari wannan a jinkirta maka a ƙara maka bashin wancan kuma a baka tare da ƙari an gane da kyau to a ita irin wannan ta fadul din Wanzu sallallahu da ya tashi faɗin ainihin a wannan hadisi na ubada yunus samit yake cewa ga yadda ainihin annabi ke cewa azhabu bi zahabi والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد wannan hadisi ne ingantacce wanda duk malamai sun ittifaki a kan shi manzo sallam yake cewa wato ainihin zinari da zinari in za a yi cinikin gwal da gwal ba za ka zo da gwal ɗinka an yi shi ɗan kunne da su sarƙa da su abin hannu ni kuma na mulmule ne a dunkule sai a ce to za a yi ciniki da fifiko babu sai dai a ɗora na kan nan kan nauyi ni ma nawa da ba a sarrafa ba a dora shi kan nauyi yadda nauyin ya kama haka za a yi cinikin in dai gwal da gwal ne ba za a sami mai ba kamar ce da muka ji a zahabu bai zahabi in dai cinikin kuɗi da kuɗi ne wal fiddatu bil haka nan azurfa da azurfa ba za a ci wannan ƙerariya ce narkakkiya wannan da sauran furkaki cikin ta a'a duk wannan ba a da in dai zinari da zinari azurfa da azurfa za a yi ciniki haka na alburu bilbur shi ma inda shi ne abu biyu ya shiga cikin kuɗi azhabul da abu hudu ya shiga cikin kayan abinci shi ne alburu bilburi buri wa sha'iru bil sha'ir wa tamru bil tamri wal milhu bil mil kaga waɗannan su ne abu hudu kenan ko dinda zamanin manzo sallam to shi yace masalan bi mislin in dai cinikin su za a yi su isu babu bambanci na jinsi da nau'i to lallai dole su zama masalan bi buhu ɗaya da buhu ɗaya kwano ɗaya da kwano ɗaya kilo ɗaya da kilo ɗaya kun gane da kyau Hakanan. annabi ya ce sawa an bi sawa daidai wa daida yadan biye din kuma hannu da hannu ka ɗauka in ɗauka ka a sami jinkiri sai a manzo sallam yake cewa fa idza talafat hadhihi al-asnaf idan wannan dangogin suka caccanza ya zama ba misali zinari ne kila da azurfa kuna ganewa ko kuma kuɗi za ka ba a baka shinkafa ko kuɗi za ka ba a baka gishiri ka ga an sami canji kenan ko to sai annabi ya ce fa u kai fa shi ito ku ci cinikin ku yadda kuke so iza kana yadan biyene, amma hannu da hannu kun gane da kyau waɗannan wannan hadisi shine ya kawo muka koma can riba da aka yi mana maganar ta ka san riba a yanzu mun kuɗin mu ai ba gol bane ko to shin waɗannan abu da annabi ya faɗi za a yi kiyasan wasu akan su ko ba za a yi ba yanzu mu duk wannan da aka lissafa na abinci muna da su banda gishiri muna da sha'ir muna da tamru muna da bur duk ba mu da shi muna da dai kila hinda ka ce tana kusan nau'i ce ta shinkafa ko to waɗannan abubuwa za a kiyasan wasu da su ko ko sai su kawai wasu kawai sai suka kafe suka ci a sai su eh, yau naira ka riba ba za ta shiga ciki ba zakka ma ba za ta shiga ba saboda haka sai dai kana da gwal kana da zinari haka nomanka na shinkafarka dan annabi ba su ya faɗi ba a can da aka zo wajen zakka 'a kana da masararka su dawa waɗannan da annabi bai faɗi su ba kuna fahimta a sai abinda annabi ya nassanta su ne saboda haka babu riba gaba ɗaya sai a cikin waɗannan wanda ita ce fahimtar wasu amma fahimtar jumhur dukkan a'imman nan na mazahib sun tafi cewa a'a ana kiyasin wasu da waɗannan to a wajen kiyasin ne sai suke ta samun saɓani me da me za a ɗauka ya zama ma'aunin kiyasin abinci abin da zai ajiyu a'a abin da yake za a iya ɗaukan shi a aje shi bai lalace ba a nan ne sai aka ta samun saɓani jumhur na malikiya da shafi'iyya da imamu ahmad duk sun yarda da wancan kiyasi da muka ji an faɗa mana har da shi abu hanifa kun gane amma wajen illar abin da zai jawo me za a ɗauka ya kiyasin da shi menene nan da suke saɓani abu hanifa ya ce shi illa yana ganin idan abin ya zama wato jinsi da ƙima sannan abin da za a auna ne duk abin da ba zai auna ba to wannan babu zakka cikin shi ko babu wata riba kamar ka ce irin su alayyahu da za ka shuka ko duk wasu abin da ba za a auna su ba shi a wurin shi kenan amma dai abin da za a iya yana da jinsi yana da kadari sannan kuma za a iya sa shi a kilo a auna za a iya sa shi a wazani shi abin da ya dauka to wannan to za a yi kiyashin shi da waɗannan abubuwa kun gane haka ya tafi sannan imamu malik shi abin da ya tafi yana ganin innal illa hiya ittihadul jinsi ma al a'a shi illar da za a kiyasi abin ya zama jinsi tare da kuma abin kuci ne abinci ne abin da za a iya dogaro da shi a matsayin abinci duk abin da ba abinci ba to ba za a kiyasin shi akan waɗancan ba sai abin da yake zama abinci malamai da yawa suke cewa imamu malik kun sa madina ya girma nan ya tashi nan ya karatu ya ga yaya tabi'ai suka yi tabi'ai wurin sahabai su gani sahabbai wurin annabi sallallahu da ya dama suka ce ra'ayinsa shine wato abin kyau wanda za a ɗauka in za ka yi kiyasin abubuwan da za a yi masu wato za a ce riba za ta shiga ciki su ne ababen da za a iya ɗaukansu a matsayin abinci ko kuma mahaɗin abinci kamar gishiri ba ma ɗan abinci ba ne ai shi gyara abinci ake da shi shi ba shine abincin ba waɗannan su ne riba take iya shiga cikinsu sai shi imamu shafi ya ce shi illa yana ganin shine hadil jinsi ma'asamaniya shi cewa ya abin ya zama jinsi sannan kuma abin zai iya zama kuɗi inda za a sai da shi zai iya kawo kuɗi samaniya kenan ko kuɗi ne kansu kamar zahab da azurfa ko kuma abin da za a sai da shi zai iya bada da kuɗi shi kuma nan ya tafi to ba wannan nake so in faɗaɗa mana ba abin da nake so mu fahimta a yanzu kun san kuɗin da suke hannunmu ai ba gwal ba ne ba kuma azurfa ba ne to riba za ta shiga cikinsu ko ba za ta shiga ba zakka za ta shiga ko ba za ta shiga ba za ta shiga za a kiyasin su da me da zinari da azurfa saboda ra'ayin imamu shafi'i samaniya yadda zinari kake ba da shi a baka abin bukatar ka haka zaka ka miƙa naira ka yau a baka abin bukatar ka dukkan tunan da yau ka tafi kana da naira za ka ɗauko buhun shinkafa za ka ɗauko kaza zaka ka ɗauko kaza to shi kenan sai mu ce ainihin naira riba ba za ta shiga ba za ta shiga kinan naira da naira cinikinsu yau ga sabuwa ga tsohuwa naira da naira riba ce ba za ka zo man banki da naira dubu ɗari sababbi kai kuma ka ce zan baka dubu ɗari da goma ba tsofaffi wannan goma riba ce kaci domin naira ce da naira kuna ganewa da kyau amma idan aka sami bambancin jinsi naira da dala naira da pound sterling naira da euro naira da riyal da waye wannan sun bambanta sai ka sai wancan da wancan yadda kasuwa ta kama kuna fahimta da kyau sannan naira kenan zakka za ta shiga ciki ba za ka ce ai ba zinari ba ce ba azurfa ba za a kimanta su ne a kiyasan su da zinarin da annabi ya ce zinari ashirin da shi ne yake isa zakka to shi za a kimanta yau aka ce sai kana da miliyan ɗaya da nawa da wajen 700 ko? Eh, miliyan ɗaya da nan? 480 da bakwai sannan za ka zaka to wannan dinari 20 ɗin aka kimanta kima shi kenan a kasuwa kun gane da kyau shi yasa masu cewa babu zakka babu riba a ta mu'amala ba komai wannan kuskure ne yan uwa sannan riba tana sabbaba malamai sun ce daga cikin abin da take haifarwa zaman banza yau idan yana da kuɗi na biliyan kaza na rarraba su hanyoyin riba kaga shikenan sai in zama na ba magana in zo in buɗe kamfani a garin mu ba magana in je nima in tafa ke shikenan kawai jira nake in ga alai in ci a kwance kaga mutane za su ta ci a banza kinan kuma ta shari'a ba ce da wannan ba sannan ita riba tana sabbaba ainihin wato ainihin abinda da yake ce ma a samun shakawa cikin al'umma shakawa shine rashin aikin yi idan za a ta mu'amala da riba za su ta zama ba su da aikin yi idan kuɗi za su ta juya ne tsakanin masu su kawai ba za a fito da su a sa su a gona a sa su a wurin kiyo ba za a sa su a kamfanoni ana juyawa mutane na samun aikin yi ba shi mai kuɗin yana samun riba ta rokobo ko mu ce naira da kwandala sai ka ga duwannan an jingine su an koma kawai ka riba ake yi Allah ya tsare mu malamai suka ce daga cikin illata tana hana wato ainihin abin nan malamai suke cewa in qita'ul ma'ruf bainan nas yin aiki na kyautatawa tsakanin mutane bashin da zaka je kudin ka kai banki ka aje shi banki na riba ka san ba zai bada bashin ba sai ya san mecece kada ka ko sai ya san me ka sannan zai baka to in ya baka bashin ka zo baka biya shi sai da ya ce ba shin abuwa zai maka ba abuwa zai maka ba maganar da muke yi ne zai kara maka zai wannan shine zai ba mu damar mu karanta ayar gaba domin a yi haƙuri na gare mu ƙara sha'ayin ko mu je malami Allah ya ci a gaba wa in kana zu usratin fanadiratun ila maisara hmm. wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun na'am واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم الله ملوك كيتي وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة إذن يكسن ما أبو كنقنتي ya karɓi bashin ka bai iya biya ba rayuwa ta canza ya rasa yadda zai yi na ziratun ilamai sara a saurara masa zuwa samun yalwa da samun wadata wa an tasaddaqu khairun lakum kai kuma yi sadaka ku yafe ma wannan mai kuncin da bashin da kuka bashi ya kasa biya khairun lakum shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum talamun in kun kasance kun san ladan da za ku samu wurin ubangiji kuna fahimta da kyau yana daga cikin wanda za a yi mai inuwa gobe kiyama ranar da ba wace inuwa ce wannan inuwa mutane bakwai da aka faɗi a wani hadisi bakwan da aka lissafa bai da mafhumi ba yana nufin su kina an kulle iya bakwan bane a'a ya inganta cikin ingantaccen hadisi manzo sallallahu ya ce man anzara mu'siran ko awada anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu wanda duk ya jinkirta ma wanda ya shiga cikin kunci ya ci bashi yana a kwari ya ci bashi ya rasa yadda zai a singa a sabon gari a ina ne rayuwar ta canza ko ba ganganci yayi ba yanayi ne irin ne ya shiga sai ya saurara mashi ko kuma ma gaba ɗaya ya fi mashi to shi ma Allah zai masa inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa da Allah ya samar wani hadisi mun karanta shi kwanaki a karatu cikin muna jin ko na kundila ne fasiri wanda manzo sallam ya faɗi ya ce wani mai kuɗi ya sa yaransa ya je ya binciko masa wanda yake bin bashi duk ya je yayo a matsayinsa kamar sakatare ya ce wanda zai biya ga rijista ya zo ya biya wanda zai biya rabi ya biya wanda ya kasa haka duk ya gama sanin su sannan sai ya ce to je ya gaya masu wanda suke iya biyan rabi su biya daidai sannan wanda ba su iya biya ya yafe masu shi ma sai aka ce an yafe mashi ya jama'a ashe kaga masu kuɗi da suke gamuwa da bala'i a yau na a ci bashin su a kasa biya da yana nan bala'i ne a kushe akwai wata hanya kuma da za su samu sami aljanna su sami inuwa ranar da ba inuwa sai wannan inuwar shi da yafe bashi kaga bambancin bashi kenan na musulunci da bashi na yahudu wanda shi zai baka ka shiga kunci ya ƙara cewa ka kare shiga kuncin ba maganar daga maka kafa. ka zo ka biya ko a kara maka in ka matsa kadarorin naka a kada ƙararrawa a kansu ba abin da ya dami bankin yahudu haka suka tsara tsarin su amma a musulunci sai aka ce fanazaratun ila maisara a jinkirta mai zuwa yalwa yadda ya samu ina na akan sai ya zo ya satilin ya biya ko ka san su ma masu karɓar bayi su cinye da ganga akwai laifin su fa suna nan matsalul gani mai aka ce zulmun ƙin biyan bashi da gangan za ka biya ka ƙi biyan alhaji sai dai ke ta bayi tsugul tsugul dan ka karya mashi kuɗi kai ma zalunci kake Allah zai kama ka kuma ba ta ka sana'a ba za ta albarka ba da akwai wasu yan so da suke wannan da wannan muguntar shi an bashi kaya a dunkule amma sai dai ta zo ya biya kaɗan kaɗan yadda kuɗin za su koma mai ba zai amfane su ba to shi yasa ya ɗan uwa in muka kalli ayan nan muka kwatanta ta da rayuwar da muke a yau za mu ga bambancin rahama ta Allah da jin kai nashi da tsari na addinin da ya saukan mana da bambanci irin na rayuwa ta yahudu Allah ya tsare mu ayar karshe Allah madaukaki cewa wa taku yawman turja'una fihi ila Allah ji tsoron wani ne wanda za a mai da ku cikin wannan yinin zuwa ga Allah za ku koma zuwa ga Allah a cikin wannan yini wani yini kenan shine ranar tashin kiyama yana nan zai zo larai ba fihi babu shakka yan uwa sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat sannan a sakan kama kowace rai a cika mata cif abin da ta aikata ba za a tauye mata komai ba haka Allah ya ce wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba mutane kenan dai abin da suka yi za su gan shi a wannan ranar wannan aya malaman tafsiri masana sababin saukar aya suka ce wannan aya ita ce aya karshe da ta sauka cikin alkur'ani daga ita ba sauran aya da ta kara sauka ko suka ce ah, a wurin kuma an ce mana alayyamu aka malci lakum dinakum wa tumamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al an ce ita ce an sami tuƙa da warara ko cin karo da juna kenan malamai suka ce babu waccan aya tana nufin wato hukunce-hukunce a ƙara ma wani annabi da wani hukunci bayan tsayuwarsa ta arfa da ya yi a haƙƙinsa ta bankwana a shekararsa ta goma da hijira ba a ƙara saukar da wani hukunci na a ce ka za halal ko ka za haram ba can daga nan an kulle tun da Allah ce al-yawma akamaltu lakum dinakum a yau na cika maku addini na ko addinin ku wa tamamtu alaikum ni'mati na kuma gama cika maku ni'mata wa raditu lakum al-islam na yadda muku da addinin musulunci zama shine addini kun gane wannan ayar malamai suka ce bayan saukar da ita annabi kwana tara ya Allah ya karbi ransa kwana tara a duniya an gane da kyau saboda haka ashe kun ga kenan ita ce aya ta ƙarshe tunda kwana taran nan ya yi zazzaɓi ya yi zazzaɓi mai zafi na ajali saboda haka a wannan lokacin ba a saukan mai da wata aya banda ita aya wato inda Allah yake faɗin aya wacce take cike da ban tsoro wata ƙuyau ku ji tsoron wani ne kai ka ce mu ake ta gaya ma wannan ayar a yanzu mu kuma ake gaya ma kamar mutanen mu ba su yadda da tashin kiyama ba shi yasa suke ta gazon su suke ta bannan su har a ce ga kungiyar masu bautar shedan ga masu kungiyar masu shan jini ga kungiyar masu cin mutane kungiyar masu sihiri kaza kaza kaza duk ababen da Allah ya haramta kamar ba su yadda wa taqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun akan ta za mu tsaya tuntuna a nuna lokaci a haƙuri saboda mu kai gaba abin da makaranta dai Allah ya mana la tarayya aladar abin da ne kuskure Allah ya gafarta akwai wani da yake da adireshi akwai da baɗin na kan muhammadu da kuma akwai karatuttuka da tafsirai gudunmami na ko da akwai na da da akwai na sanu ne wanda yake da bukata sai duba wannan website www.dinusman.com ana mai tambaya ta cewa ni ne yake da saniya a kallon ta kuɗi naira dubu arba'in eh yake da shi ne yake da saniya no no saniya ta eh, kuɗi naira dubu arba'in sai wani ya karɓa domin ya yi wata bukata da amma idan shekara ta yi zagayo zai ma yi da naira dubu tamanin rashin mana wannan tsarin kudin dubu arba'in ya zama na to yanzu dai mun ji bayanin riba ko yanzu cinikin saniya suke koko cini ko bashi suka yi bashi ya karba koko ce wani irin ciniki ne wannan to bashi ai bashi daban ita kuma cinikin saniya daban ko ya karbi saniya kamata a cinikinta na kudinta na zamanin da ya karbe ta an fahimta ya ce amma ka yi haƙuri sai nan da baɗi zan sami kudin nan baka shikenan ba komai ba matsala kuɗinta dubu tamanin yanzu saboda haka amma yanzu ban da kuɗin nan sai baɗi zan baka Allah ya kai mu baɗi shikenan an gane kuɗinta dubu arba'in shi nan na saya amma ban da kuɗi sai baɗi zan baka na yadda Allah ya kai mu an gane amma magana a ce an yi cinikin saniya dubu arba'in sannan baɗi kuma za a ba da dubu tamanin ni ban gane wannan ba Allah ya samu gari Hey. Eh. wani ya kai masa da na ce masa sallari sai ya ce zai kara mu wani abu ne mutum kudin da ake iya domin ya masa a lokacin da yake kuma da wannan tsarin kudin shi ma da ba a'a wannan ba riba ba ne sai dai ware shi a cikin layin waɗanda kai alkawarin za ka gama masu kamata ya ka ware masa mai aikin daban da kuma inda za a yi shi ba tare da ka shiga haƙƙin waɗannan ba amince mu ɗauka tela ne kana da kekuna goma kekunan ka guda takwas na aiki na normal wanda yi masu alkawari wannan kwana goma wannan ashirin wannan haka wannan ku suke kuma na wannan express ko wanda watakila kwana zai na aiki shi direban keken kwana zai na aiki gila ma sai ya dan sha kwaya kaga wannan cinikin shi daban da tsadar da zai saboda ka matsa mashi da sanda kake so karba dan bukatar ka shi kuma da lokacin da zai don dan yayi wannan babu wani laifi wannan cinikin domin yarjejeniya ce yanzu nake so gobe saboda na matsi da shi ana yin dubu ɗaya zan baka dubu biyu yadda shi kenan yayi amma kar ka aje aikin wanda kai masa alkawari ka zo kai wannan ka shiga haƙƙinsu kuma ka zalunci ba daidai ba ne. Allah na cewa idan na yi a lokacin da da ko sai kayan sun wala mun karanto shi ko a ko wa a karatu mun can na ba wa haqqahu yawma asadihi shi ka noma Allah cewa ya ku fitar da haƙƙin sarani girbe shi yau ka girbe shinkafar ka ka cashe za ka dure a buhu to ta yi buhu ka za a ranar za ka cire buhu nawa buhu nawa ne muka ce buhu biyar ne shine shine a wasu kwano ɗari uku to sai ka cire ainihin cikin ɗari sai ka cire nawa goma shi ne sai ka bashi kenan ka gama in gobe ma wata uku ka sake girbewa sai ka sake ita zakka ta noma ba a barin ta sai wani shekara ta kewayo ita magana duk sanda ka girbe ne sannan za ka bayar da ita ko duk sanda ka tsinke sannan za ka bayar to ai mun sha amsa wannan tambaya ta mako mai ciya mai ciki tana shan wahala malamai ne suke sabani biyu wasu ka ce za ta ciyar wasu ka ce za ta rama wanda suke cewa kowane da dalilin su amma wanda suke cewa za ta ciyar su ne masu fatawar abdullahi dan abbas su yana cewa ne ya hu hufa fidiyatun ta'amu miskin wanda duk azumi ke wahalar da su da tsoho saboda haka ya yi kiyasin da mace mai ciki da mace mai shayawa da ya kiyasin sa anan za su ciyar da abinci ne kawai kun gane da kyau su ko saura suka ce a ai mai saboda ta cikinta da waye za ta rama saboda sun ta da kamar mara lafiya ce larura ce shi ko mara lafiya ce aka yi fa'iddatu min ayyamin ukhar ko ya kirga kwanaki ya sha in ya wuce ya rama an fahimta da kyau to muka dauki masu cewar za ta rama su ne ake sake fatawa ta ce yanzu kafin kuma yanzu ta yayi ta sake samun juna biyu ga ciki ga wani ba ta yayi ba ga azumin ba raba ta rama ba kuma ba ta ciyar ba sai mu ce mu ɗau fatawar abdullahi dan abbas sai ki ciyar baiwa allah ki huta yau kin sha saboda cikin ki ko saboda ke karan kanki zaki wahala sai ki ciyar a yau

waɗanda ake ta suwa aikin alheri a nisanci aikin sabo a wannan kuskure ne ka fito biyu ka faɗi kun saba da yawa ku har kwana biyar ba ku shirya ba kuma ya shafi azumin ku lalle ya shafa mana tun da sako ne ai wani aikin sako yana rage ma azumi lada saboda haka kai da aka ce in wani ya tsokane ka me ya kamata ka ce mu? nisa imu ya uwanka ta tsokane ka me ya kamata ka ce mata in eh, nisa imu to sai ta tsokare ka kuma ka biya mata cikin ramadan har kwana biyar yau mun yazumi in mun kai nawa bakwai to biyu ne kawai ina jin kenan kai lafiyayyu saura biyar kuma duka kuna ta rikici da uwarka wannan laifi ne ka je lallai ku nemi sulhu da uwarka ka shirya yana iya taba ladan azumin ka da naci dan ba ɗan uwarka ba koma waye ya tsokare ka cikin azumi cewa kai ka bashi hakuri ka ce kai azumi kake na'am Allah wannan yake cewa menene ingancin wannan magana ah, wani yake aikin da aikin lodi bai sani ba ba shi da dalili in haka ne malam wani yake yin aikin kirki shi ma bai sani ba yana da lada aikin aiki aiki na to wancan ma magana da ya ce wanda ke aikata wani zunubi bai sani ba bai da laifi ai ba halal illaq bane dan kana so ka buɗa kofar jahilci kenan jahilai su ta zama da jahilcin su su ta nan su tunda ba su sani ba shi kenan ba su laifi wa ga maka ai tunda ka zo duniya aka kallafa maka ka tashi kai ilimi ka san komai na shari'a gurgurdan halinka ko ne mai halari ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi faradu ainihi to yaushe zake tabuwa kai baka sani ba dan ka ja magana ba a yau kenan kana nufin kuma zaka je kai tayukan laifi ba haka abin yake ba ai laifuka ba kofa a buɗe ba ne mai so ta akwai laifin da kake yi ba za a yi maka uzuri da jahilcin ka ba dan jahilka a ɗauka yanzu ka balaga kana ta sallah bisa jahilci kana jin za a kyale ka ka girma ka ga sallah ta hau kanka ba ka san farillanta ba ka zaka ke ta kuma ta kana nufin za a ce ta yadda jahili ne shikenan kai ai jahilcin da ake nufi yau mutum ya musulunta kamar wanda ya zo ya musulunta nan ko an jima sai a gan shi a sabon gari na shan giya misali sai wanda ya gan shi ci a ah, wannan ba musulunta ba ya mai magana ce ah, ban sani ba ni na ɗauka shan giya ba laifi ne a musulunci sai ka karantar da shi wannan jahiltar da ya tun da yanzu ya musulunta ba za a kama shi da laifi ba an fahimta amma ba kai kana cikin musulmi ka san halal ka san haram ka ce wani ba inal halala ba yana inal haram ba yana ba yana ma wani mushtabihat kuma ka tabbarka ayyuka na sabo ka ce wani kuma kai kiyasi da wancan ayyuka na haramun karar suke na kuma alal karar suke tsakanin su ne abubuwa da suke boyu sai malamai suka sani kai ma kuma ce ake kokari ka zama malamin Allah ya sa mu gani maganar kuma kai ta aikin lada ka ma san ba bane a baka lada na amsa a baka lada mana ko baka sani ba yau ka taimaka mu wani tsammanin ka baka da lada Allah zai baka lada mutum ya zo zai tsallaka hanya zai ba zai iya ba ka kama shi ka tsallakar da shi kai tsammanin ka ba aiki lada bane Allah zai baka lada an fahimta da kyau wallahi a'lam sun samu da yana da kuma na suka ce suna da matsala islamiyya su na rashin fahimtar suna da malam da Allah shirya matsala cikin azumi da iyali wa zai dafa maka ka je ka addu'a ma ka tashi ka gyara kai ma neme ta ku zauna ku wa ku faɗa da kai da ita duka bani jan alkhairi ne a ce kuna ta saɓani kuma ga ramadan muna ciki ai ma za ku kamata ya da can ga ramadan ko da ramadan ya zo kun shirya ko dan kamata bota ne wanda ake so duk a gyara zakata a koma ga Allah ɗaya kuma na sabani mataimakiyar ka ce kai ma mataimakin ka ne mataimakiyar ka ce kai ma mataimakin ta ne mace ba za ta rayu ta kadai ba kai ma ba za ka rayu ta kadai ka ji daɗi ba ba namijin da zai rayu ba mata ya ji daɗi Hakanan nan ba mata da za su zauna ba miji ya ji daɗin wannan rayuwar domin haka annabi ya ce arrijalu shaqaiqun nisa ko kuma an-nisa'u shaqaiqur rijal maza abokan mata ne mata abokan zaman maza ne to yaushe kai zaka zama kana sabani da matarka sai ku gyara Allah ya gyara zukatan ku shirya ko haka nan wanda yace shi kuma islamiyya su ana sabani irin wannan addu'a ce ayi addu'a ta yi sabani yana da wasu dalilai kai ku gyara dalilan shirya wanda kin tsawar ba ka ce mu maka addu'a ka na matsala kuma ba gaya mana kai ba akwai abubuwan da suna da dalilai sai an kau da dalilan sannan kuma Allah yake gyara amma in sababin safani na nan ba kau da shi ba to lallai safani zai zai ci gaba dan an kwana na addu'a safani ba zai bushe ba saboda haka fatan mu islamiyya ku koma ku leka me yasa ku safani? me yasa ake ta rikici inda wasu dalilai a kau da su a gyara a koma a ta aikin Allah Allah ya taimake mu Allah ya tarbiyyanta mana da al'ummar mu lokaci ya tafi abin da muka karanta daidai Allah ya bamu ladan ya mana tarayya abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya bamu ladan abin da muke shugaban kasan mu Allah ya ba shi lafiya marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya malam da ya tafi ke ta wancan aikin dawa Allah ya kara masa jagora Allah ya karfafa gwiwarsa Allah ya ba shi mataimaka ko da ya mu muke ta tabukawa Allah ka taimaka mana Allah ka karfafe mu Allah ba mu iya ba ka sa mu iya Allah ba mu da karfi ka ba mu karfin yi Allah ka karba mana ibadar mu wannan azumi da muke Allah ya sa ya zama saboda shigan mu aljanna Allah ya sare mana shi da bina da ta sauka Allah ka sa mata albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk